Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaya tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan Hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Grace Alheri Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau takwas ga watan Nuwamba shekara ta goma sha 2018 kafin ku jabin abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya tilasta wa babban attorney janarsa ya ajiye aiki a jiya Laraba. Bayan haka kasar Pakistan ta saki 'yar Kristen nan Asiya Bibi daga gidan yari bayan an wanke ta daga zargin aikata laifin sabon Allah. wani jami'in cocin presby a kamaru kuma ya ce an saki dalibai 79 da aka sace su daga makarantarsu tsakanin labaran kenan bayan labaran duniya za mu yi nazarin zaben rabin wa'adin da aka gudana a nan amurka inda aka raba reni tsakanin jam'iyyar republican da kuma democrat a wani zaɓe na tarihi abubuwan tarihin da suka faru a wannan zaben sun hada da cewa akwai mata fiye da ɗari da suke ka hanyar su ta zuwa majalisar wakilai ta tarayya a amurka wanda hakan bata taɓa faruwa ba abin da shirin namu zai ta'allaka kai kenan yau za ku kuma ji inda aka kwana dangane da batun biyan mafi karancin albashi a najeriya amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri. shugaban amurka donald trump ya tilasta wa babban attorney sa ya ajiye aiki a jiya laraba wani mataki da 'yan jam'iyyar democrat suka ce zai iya yin sanadin kawo karshen bincike da mai bincike na musamman ke yi sanarwar murabus da jeff sessions ya yana kunshe ne a cikin wata wasiƙa da ya baiwa shugaba trump yana mai cewa ya ajiye aiki kamar yadda shugaban ƙasa ya buƙaci ya yi wanda hakan ke nufi an tilasta masa ne ya ajiye aikin wadda ya ki ajiyewa a baya duk da cewa ya yi tsayin daka da wato da wulakanci da kuma cin mutunci da shugaban kasar yake masa saboda ya ki wanke hannunsa a kan binciken batun rasha a cikin wata a cikin wasu tagwayen sakonnin twitter a kan sanar da ficewar sessions daga ma'aikatar shari'an kasar trump ya gode masa wanda shi trump din ke kiransa a tony sa da ba su da jituwa kuma ya ce nan ba daɗewa ba za a zaɓo wanda zai mai madadinsa na dindindin shugaban kasar ya ce shugaban ma'aikata na ofishin attorney general martin whitaker zai rike wannan mukami na jagorancin ma'aikatar shari'ar kasar kasar pakistan ta sake 'yar kristan nan asiya bibi daga gidan yari da ke birnin multan bayan kotu ta wanke ta daga zargin aikata laifin sabon allah jami'an pakistan sun ce ta bar gidan yari ne a jiya laraba kuma aka ɗauke ta da jirgin sama zuwa wani wuri da ba a bayyana ba jama'an sun ce an ki bayyana inda take ne saboda barazanar da ake yi wa rayuwarta lauyarta saiful maluk shi ma ya tabbatar da sake wannan matar wanda yake neman mafaka a kasar holland sai dai ya ce bai san inda take ba a yanzu wannan babban hukunci da kotun kolin pakistan ta yanke a ranar 31 ga watan oktoba ya canja hukunci na baya da aka yanke mata a cikin shekarar 2010 akan laifin taɓaci manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai dai sakin nata ya tada rikici na kwanaki uku a cikin kasar inda kungiyoyin musulmi suka yi zanga-zangan kalubalanta hukuncin na baya kuma suna buƙatar a aiwatar da hukuncin kisa a kanta su ko mayakan sa kai na kungiyar tahrik labbaik ya rasulullah sun rufe hanyoyi a manyan biranen pakistan kuma suna kira da a kashe alkalan kotun kolin da suka yanke hukuncin sakita wani jami'in cocin presby a kamaru ya ce an saki ɗalibai 79 wanda aka sace su daga makarantarsu da ma shugaban makarantar ana zargin mayakan sa kai na yanke masu amfani da harshen ingilishi na kasar da yin garkuwa da ɗaliban bayan sun sace su a ranar litinin daga makarantarsu na cocin presby wanda ke garin bamenda mai fama da tashin hankali da ke arewa maso yammacin kasar jama'an sun ce yaran maza da mata yaran maza wato 'yan shekaru goma sha ɗaya zuwa sha bakwai ba su cikin hayyacinsu amma duk da hakan dai za iya cewa suna cikin ƙoshin lafiya sai dai ba a gano dalilin da ya sa aka sako su ba amma kuma wasu ma'aikatan makarantar da aka sace su tare da ɗaliban ya zuwa jiya laraba ba a sako su ba. a ranar 31 ga watan oktoba ma an yi garkuwa da wasu yara wato ɗaliban makarantar goma sha ɗaya amma kuma daga bisani an sako su ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya yi alfahari da samun abin da ya kira gagarumin nasara a zaben shekaran jiya talata na rabin wa'adi bayan jam'iyyarsa ta republican ta karfafa rinjayinta a majalisar dattawa yayin da jam'iyyar democrat ta kwace rinjaye a majalisar wakilai a karon farko bayan shekaru takwas a wani sakon twitter da ya aiki a jiya laraba Trump ya ce duk wanda suka yi aiki tare da shi a yakin neman wannan zaɓe na rabin wa'adin sun rungumi wasu shirye-shirye nasa ne wanda gwamnatinsa ta kawo masu inganci kuma ya ce sun yi kokari sosai. A wani taron manema labarai a fadar White House, Trump ya, ya wa manema labarai kafa a lokacin da yake kimanta zaben wadda aka yi shekaran jiya. ya faɗa ya faɗa cewa republican ta sauya tarihi inda ta lashe kujerun majalisar dattawa masu yawa kuma ta doke ɗan jam'iyyar democrat mai ci a lokacin da majalisar darayyar ta fara zama na farko bayan an zaɓe shi shugaban ƙasa a shekarar 2016 trump ya ce tarihi ma ya ga ayyukan kirki da suka yi wa jama'an ƙasar lamarin da ya kawo ƙarshe tarihin nan wadda jam'iyyar shugaban ƙasa ke faɗuwa a zaɓen rabin wa'adi ya kuma ce mutane tara a cikin mutane mutane goma sha ɗaya da ya taimaka musu a yakin zaɓe sun yi nasara trump ya ce daidai yake da duk wani rashin gaskiya da 'yan jam'iyyar democrat za su yi a majalisa amma kuma ya ce idan suka shirya gudanar da wasu bincike na son zuciya to yana gaba da su a wannan fannin har yau dai shugaban na amurka donald trump ya ce baya gaggawan wato kammala yarjejeniya da kuma daukan dauke takunkumi akan kuri ta arewa ya ce zai so ya ɗauke wannan takunkumin amma kuma akwai buƙatar ita koriya ta arewan ta amsa buƙatunsu ya ce wannan wani abu ne na ɓangarori biyu in ji shugaba trump yana faɗa wa manema labarai a jiya laraba a fadar white house ya faɗa wa manema labarai cewa ya yi nasara da dama a kan koriya ta arewa fiye da duk wasu gwamnatoci na amurka kuma yana shirin gudanar da wani taron koli da kim jong-un a farkon sabuwar shekara trump da ya yi jawabi ne jim kaɗan bayan an soke wata ganawa da za a yi a yau alhamis tsakanin sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da kuma wani babban jami'i mai baiwa kim shawarwari da ake kiran shi kim john cho Cewa gaida baba ya kuma makeri da karanto labarai. To bari mu bude babi na gaba da zaben rabin wa'adi da aka gudana a nan Amurka inda aka yi tarihi ta fannoni da dama. Aliyu Mustapha Sokoto ya yi nazarin zaben ga kuma rahoto da ya haɗa mana. A daidai wannan lokaci da muke son mu baku alkaluma na wasu daga cikin abubuwan sha'awa da suka faru a wannan zabe na tsakiyar wa'adi da aka yi a Amurka a talatin nan muna sa a san cewa akwai wurare da dama da har yanzu ake samun sakamakon su ma'ana ba su kammala ba amma dai abin da aka tabbata a zuwa yanzu shine cewa yan jam'iyyar democrat sun kwace majalisar wakilai ta amurka a daidai wannan lokaci da muke baku wannan rahoto suna da kujeru 222 yayin da yan jam'iyyar republican suke da 199 to amma yan jam'iyyar ta republican sun rike majalisar da ta gam ya zuwa yanzu dai suna da kujeru 51 yan democrat kuma suna da 45 abubuwan tarihin da suka faru a wannan zaben sun hada da cewa akwai mata fiye da ɗari da suke ka hanyar su ta zuwa majalisar wakilai ta tarayya a amurka wanda hakan bata taba faruwa ba sannan a karon farko akwai mata musulmi guda biyu da aka zaba. daya rashida tlaib daga jihar michigan da kuma ilhan umar daga jihar minnesota da su ma za su zama sababbin 'yan majalisar wakilan tarayya wanda hakan bai taba faruwa ba jihar new york ta ba da mace ta farko mafi karancin shekaru yar shekaru 29 da haihuwa alexandria ocasio cortez wacce ita ce za ta zama matashiya ko kuma yar majalisa mafi karancin shekaru a tarihin amurka da aka taba yi sannan jihar maryland ita ma ta yi abin tarihi domin larry hogan gwamnata na yanzu nan kuma wanda zai ci gaba da zarcewa shine dan jam'iyyar republican na farko da aka ta zaɓe har sau biyu tun shekarar 1954 ha kuma an yi abin tarihi domin an zaɓi mata a karon farko a matsayin gononi a jihohi irin su jihar north dakota inda aka zaɓi christy noyem da kuma jihar mai inda aka zaɓi janet mills a matsayin gwamnoni mata na farko na jihohi jihar colorado kuma ta zaɓi mutum na farko wanda ya fito gaba gadi a duniya ya bayyana kowa cewa shi ɗan luwaɗi ne wato jared polis bai boye ma kowa ba sannan kuma akwai jihar texas wacce a karan farko ta aiko mata guda biyu wanda dukansu 'yan jinsin latina ne wato masu amfani da harshen spaniyanci da suka hada da veronica escobar da kuma sylvia garcia sannan kasan nan ta amurka akan ce indiyawan daji suka fara kafa ta a wannan shine karo na farko da aka samu mata guda biyu da za su zo su wakilci jinsin wannan mutane din wannan sun fito daga jihar new mexico wacce ta aiko da deb da jihar kansas wacce ta aiko da sheriff david sannan kuma a karan farko za a samu su jihohi da wannan shine karin farko a tarihin su da suka taba aika ko kuma zaben mata bakakin fata domin su wakilce su a majalisar tarayya wannan sun hada da jihar connecticut da ta aiko yohana hayes da kuma jihar massachusetts da ta zaɓi ayana presley to wannan shine sakamakon da muke da shi hannu a yanzu idan mun samu karin sakamakon za mu kawo muku shi aliyu mustapha sokoto ne a washington To a gaida na Sokoto mun kuma sake gayyatar bakin nan da suka fafata a zauren tsaka mai wuya kan wannan zaɓe. ya hurera Musa 'yan jam'iyyar Democrat daga birnin New York da Malam Yahaya Nok ɗan jam'iyyar Republican daga jihar Minnesota da kuma Aminu Yakubu Lame ɗan Independent daga jihar Ohio domin bibiya kan yadda zaben ya kaya da kuma yadda zai soya lamura a nan Washington. To na fara da tambayar Huraira yadda su 'yan jam'iyyar Democrat da suka ji da farko lokacin da aka sanar da wannan zaɓe kasancewa da farko dai an zaci cewa za su samu fiye da yadda zaben ya kasance a wannan lokaci sai ta ce. yanzu dai shugaba muhammadu buhari ya ba da tabbacin cewa sai maganar nan ta kai majalisa domin ta zama doka kamar yadda dokokin najeriya suka tsara sannan kuma kungiyar kwadagon tana ci gaba da yi wa to sai a gafarce mu bari mu koma kan wancan rahoto mukan alhamdulillah mun ji daɗi not that uh, yanda muka so ya faru mun so ma ya fi haka amma tun da mun karbi house of rap yanzu ai alhamdulillah da a lot of things that will be able uh, da za mu iya hanawa a yi kuma da za a iya sa mutanen da da suke abubuwan da bai kamata ba a tsaida yanzu zan ji daɗi na abinda na faɗa ranar can That's what America is about. America ta nuna mana mutanen America tun nuna mana ba sa son ha'inci ba sa son abin da wannan president din nan yake yi shi yasa suka fito da matan republican da matan independent da su eh, mazansu da kowa suka ce to su kan ba su son su za su zo su bi bayan 'yan democrat su taimake su a karbi wannan gidan nan banda haka dubi matan da aka ba eh, hanyar suka shiga mulki yanzu banda eh, matan ma ga 'yan native americans biyu aka ba su suka ci nasara mata musulmai biyu aka ba su eh, suka ci nasara duk a ƙarƙashin eh, democrat ai a gaya min da kwanakin da last time shi republican na cewa wai su republicans na son kowaye gaya mun mutum daya baki da musulmi da native american da aka ce suna taimaka eh, sun ci a karkashin su su yanzu ya zama kawai fatin turawa ne da kuma tsofaffin turawa maza wato ya hurera me za ki ce game da 'yan jam'iyyar democrat da su kuma suka rasa kujerinsu su ma 'yan jam'iyyar democrat sun yi asarar kujeru a'a sun yi asara amma bakin asaran da muka yi bai kai abin da su suka yi asara ba kin ga kowannen inda suke wanda suka karba wannan house ɗin shi ne ma ya fi karfin don duk abin da ba a son wannan mutumin eh, president din yayi za a hana shi daga wannan house of rep ne kafin ma a je na senate din don gane su suke low so duk waɗannan abubuwan da yake maganan cewa na immigration na health healthcare da su meye da yake so ya hana ba zai yiwu ba ne yanzu kuma wannan eh, taxes da yake ɓoɓɓoyewa yanzu za a so a fito da shi a ce ya zo ya gaya mana me yasa shekara goma bai biya eh, eh, eh, taxes ba sannan kuma za a fito mu ya zo ya faɗi abin da yake ta yi a Rosa nan da yake ɓoɓɓoyewa. Kin gane? wato bari mu je jam'iyyar Republican. Malam Yahaya ya kuma ga zaben. Kin gan cewa 1994 Bill Clinton ya yi losing 56, Bush ya yi losing 46. Shi Obama ai shi ma ba yaka from 146 see from 256 to 46. How many seats the Trump ya losing? 27. So ba nuna cewa ba a son shi ba. Kuma wanda Trump ya tsaya masu ya yi campaign ba su yi losing ba. Kin gane? the Trump ya tsaya ya masu campaign ba su yi losing ba. So abin da ya sa Republicans suka yi losing shewa. Eh dama ana son tambaye kan ce menene yasa kake ganin jam'iyyar republican ta rasa wasu kujeru a waɗansu wurare eh sun rasa to kin ga abin da ya sa kin tun 2017 news media suna ta cewa ai blue wave blue wave ba a son trump sai about 45 republicans suka yi resign ko kuwa sun ci shigan takarar shi ya sa to kin san in wanda yana kan kujera da kyar a da shi so amma tun da suka fita sun ce ba za su shiga takarar ba shi ya sa aka sa wanda ba a san su ba shi ya sa har ma democrats sun ci ba wai because ba a son trump ba ne eh, wato na ce ba malam yahaya kana ganin eh, eh, waɗanda suke majalisun nan da suka janye wannan karan suka ce sun yi ritaya ba za su sake tsayawa takara ba sun tsaye da wannan shawarar ne sabili da ba su gamsu da yadda shi shugaba Trump yake tafiyar da harkokin mulkin shi ba ko kuma sun eh, ainihi me eh, eh. a ganin ka me yasa suka to akwai wanda ake kira su establishment wanda suna siyasa su dai ba aikin su siyasa ne so su da suka gan Trump ya shigo sai sun ce ai wannan zai dagura mana ayyuka tun da shi ba mai siyasa ba ne abubuwan da mun saba muna yi ba za mu samu buyi ba kuma ga news media da cnn da sauransu suna ta cewa trump ba mutumin kirki ba trump wannan trump wancan sai su an ce ai republican za su yi losing sai da wayannan suka gani matsorota kama ina son ce kama yadda shi shata alhaji mamman shata mariga ya ce matsoroci ba shi gwaninta kowane ne to masu tsoro sun gudu wanda suka tsaya kuma sun yi nasara abin da ya sa democrat sun yi nasara kenan amma da wanda suna sun tsaya sun yi fada amin sun takarar da za su ci democrat ba za su taba ci ba wato bari mu koma dan independent aminu kai da yake kai kana kusan sai ce kai dan kallo ne a wannan fadan kana kana zaben da ka gan ya dace ne ya ka ga wannan zaben To, kin san daman kamar yadda su da wato ɗan Democrat da Republican suke faɗa akwai gaskiya gaskiya haka ne kaɗan cikin abubuwan da suka faɗa amma akwai kin ga wato muhimman abin da ya sa 'yan republicans wato yawancinsu ba su abin nan ba ba su yi nasa ba musamman wajen rike wato house of reps wato shugaba abin nan na tarayya kenan na kasa majalisar tarayya na kasa yawanci america haka suke in aka zaɓe ka shugaban ƙasa ya zama na fatin ka so suka rike a majalisar dattijai da majalisar ƙasa wato duka in kika duba tarihi yawanci bayan shekara biyu sai ya zama na ɗaya ya koma wajen democrats ɗaya saboda yawanci america suna son wato rababben gwamnati saboda su rage karfin shugaban ƙasa. to yawanci wasu abin da ya sa kin ga kaman wasu za su ga kamar abin da bill clinton ya yi barack obama ya yi da farkon shigowansu ba su so ba shi yasa sai su ce to bari su rage karfin shugaban kasa saboda an saka bashi cewa democrats ne suke rike da majalisar dattijai da kuma majalisar tarayya karfin karfin shugaban kasa yawa to amma yanzu abin da suka yi na farko kenan abin da ya karasa ah, wato shi donald trump ya rasa wato ya faɗi kenan republican suka faɗi wato shuga majalisar ah, tarayya ya fice daga hannunsu na biyu shine akwai jihohi wanda yawanci wato masu sauran ku sani ba jihohi yawanci gwamnoni su suke zana wato mazaɓa to yawanci kuma za ki ga mazaɓan in aka zana akan zana ne yawanci saboda fatin da take da shugabanci a jiha ya zama da cewa su suke da upper hand wato su suke da advantage zana mazaɓan za su zana ne yadda zai zai taimake su ya zama sun tara mazaɓan su kashi-kashi hakan nan to amma kuma in kai ya wuce misali ya wuce wato kundin tsarin kasa in aka nuna cewa ka yi wannan zana mazaɓan ne saboda ka keɓe wato wani kala daban ko fari ko baki wato zai zama cewa ka yanke wa kundin mulki saboda haka in kun tuna kwanaki wato wajen shekara ɗaya shekara biyu da suka wuce mutane da yawa a jihohi sun yi ta wato kusan wannan sha'anin shi yasa wato kotuna suka sa gwamnonin da suka haka suka koma mazaɓan yadda suke da a da kafin donald trump ya shiga wasu za ki ga shi yasa wato ya zama cewa da aka koma mazaɓan daɗin wanda aka wato mazaɓan sabbin da aka yi don wato republican su samu su yi nasara sai ya zama na an cire su daga wajen saboda daman yawanci an kakkasa su ne yadda wajen da farare suka fi yawa wanda suke bin bayan trump za su zaɓe su kamar jihar pennsylvania pennsylvania da aka sake koma mazamin da suke da shi yasa yanzu pennsylvania pennsylvania wajen wato 'yan majalisar tarayya wajen hudu ko biyar 'yan republican suka rasa kujerarsu. su saboda dama haka yake pennsylvania dama yawanci sukan je wato wa 'yan democrats ne to haka kuma kika duba michigan da shauransu na biyu kenan sannan kuma akwai babba abu shine cewa da wato yawanci yawancin suka sa taimaka donald trump ya ci zaɓe mata ne farare masu ilimi wanda yawanci suke birnaye to yanzu ga alamu sun janye masa sun koma wajen democrats haka kuma independence kamar mu yawanci ga alamu lambobin da muke gani cewa sun guje wa trump saboda wa'annan wato groups guda biyu din su suka tura trump tunda in kika duba duk wato ta kuri'an da aka tara a kasar baki daya wajen kusan miliyan ɗari ne da biyu to kashi wajen wajen hamsin da shida yan democrats ne suka samu kashi wajen hamsin da hudu zuwa hamsin da biyar da republican suka samu wanda kusan haka suka samu lokacin da aka zaɓi donald trump saboda haka in kika duba wannan donald trump bai sake ƙara wasu ba akan wato wanda wanda wato masu alakan donald trump tun da sai ma ya ragu masa saboda wancan sun kuje masa amma kuma kika duba wanda suka zaɓi suka jefa kuri'a Democrats sun ƙara akan shekara biyu da ya wuce to haka kuma jihohi kin ga kamar jihar pennsylvania yanzu yan democrats ne kamar jihar michigan democrat ne gwamna jihar wisconsin kin ga kuma duk kowane daya ko biyu daga cikin wayannan jihohi inda Hillary Clinton ta ci wayannan da Donald Trump yau ba za ba ba sa Eh wato nace ba nace ba Aminu kana gani a wancan lokacin da independent da kuma waɗansu mata masu ilimin kamar yadda ka faɗa 'yan boko da suka zaɓi donald trump kana ganin yana da nasaba da fushi da waɗanda suke goyon bayan shi bani sanda suka yi suka juya ma jam'iyyar democrat yana da nasaba da wancan ko kuma dai wani dalili ne daban yasa da suka zaɓe shi yanzu ba su zaɓe shi ba kaɗan daga cikin su akwai haka amma kuma mafi mafi yawan wato dalili shine kin san wato yadda rasha suka yi baja-baja a cikin sha'anin zaben ƙasa saboda yawanci sun yasa ya zama na yawanci ko da mata in kika duba lambobin da suka gujewa hillary clinton saboda wa'annan kamfen ne na rasha amma kuma akwai wanda wato na bani sanders din da suka yi fushi yadda democrats suka saka masa shi yasa yanzu suka soke wannan wato zaben azo democrats na super delegates To sai ku tare mu a mu na hantsi domin jin ci gaban wannan bibiya har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda na agogo mu ke cewa karfe biyu da minti 20 na asuba. Kamar yadda za ku ji uh, wato har yanzu tana kasa tana dabo a najeriya dangane da batun biyan mafi karancin albashi kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin umar faruk musa ya haɗa mana yanzu dai shugaba muhammadu buhari ya ba da tabbacin cewa sai magana nan ta kai majalisa domin ta zama doka kamar yadda dokokin najeriya suka tsara sannan kuma kungiyar kwadagon tana ci gaba da yi wa magoya bayan ta bayani cewa maganar fa har yanzu da sauran tazara domin ana ci gaba da ɗaukar matakan da zai kai ga wannan al'amari ya zama doka akan haka dai shugaban kungiyar ta kwadago ta najeriya ayuba wabba ya bayyana tun farko cewar fargaban da ake yi na cewa waɗansu wai gwamnati ba za su iya biyan wannan albashi ba ba zai iya yin tasiri ba domin maganar nan dai sai an bi ka'idoji da za a tabbatar da ita game da jinkirin kuma da ake samu dangane da yiwuwar cewar sai an ɗan ɗauki lokaci kafin wannan magana ta tabbata domin sai an je majalisa ayuba babba yana ganin cewar zancen jihohi ba za su iya biya ba idan aka rage kudaden da ake kashewa ta hanyar da bai kamata ba abin da ake cewa good governance lallai mun tabbatar akan cewa za a samu mafita wanda kowane jiha za ta yi kuma sanin ka ne cewa jihohi da yawa sun yi kalama akan cewa za su biya saboda haka kalilan su zo su ah, fake ah, da cewa ba za su iya biya ba wannan ah, ina ganin ba abu bane wanda zamu yarda da shi mun ce ma kowanne gwamna wanda ba zai iya biya ba ya je jihansa kar ya zo nan Abuja ya ce ba zai iya biya ba ya je jihansa ya tara ma'aikata da pensiona da iyalansa ya ce musu ba zan iya biya ba kuma ga dalilina to na tabbata daga wurin za su ba shi ansa kuma idan ansa nan ya zo wurin mu shine za mu yi amfani da shi saboda haka shine mafita wanda muke ganin zai taimaka mu kowa da kowa kuma ah, za a duba halin da ma'aikaci da mai karɓar fenshi yake ciki yanzu dubu goma sha takwas kan kai buhun shinkafa jiya na saya dubu goma sha takwas da ɗari biyar na saya ai kamar yadda ka sani shi yasa allah take ma ya gaya mana akan cewa takardar fa sai ta je majalisar dokoki wanda na tabbata akwai abin da kira public hearing wato za a bada dama domin kowa ya faɗa albarkacin bakinsa shin dubu talatin nan ya yi ma ma'aikaci yawa ne koko ya daidai kaga duk wanda yake wani kurfi ya jira lokacin da za a yi wannan zama na musamman sai ya zo ya faɗi albarkacin sa mu ba muna wurin domin mu kare kuma ma'aikata amma muna ganin cewa idan aka duba abin da idan basira to kowa ma zai samu mafaka kuma za a samu eh, lallai daidaituwa kamar abin da kira middle point domin a ga cewa wannan abin eh, an samu dai ma'aikaci ya samu wani abin da zai tallafa ma iyalansa. to madalla malam ayuba wabba kenan shugaban kungiyar kwadago ta najeriya a tattauna da ya da mu a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a abuja a waje ɗaya na tuntuɓi malam sadiq abba ɗaya da cikin mambobin wannan kungiya ta kwadugo ta najeriya domin in ji ko yana ganin jinkirin da za a samu kafin majalisa ta tattauna ta duba ta ba da amincewa ta ba zai sa ma'aikata na najeriya su kagara ba ganin cewa ana ta murna kamar dubu talatin in zai tabbata ko da yake sai majalisa ta ba da amincewa ta to abin da yake faruwa shine da yake ita kungiyar kwadago ta kayyade iyakar lokacin da ya kamata a ce abin ya kasance saboda ka a samu matsala akan wannan amma yana da kyau a bude ma 'yan najeriya duk abubuwan da aka yi su san ga ka'idoji da abin ya kamata a bi kafin abin yauka na saboda kai ya zama 'yan ma'aikata sun zo sun sa rayuwa su kila yau gobe kowa na jin aljihu ne abin da sai ya kasance abubuwa ba haka nan ba da yake abu ne wanda ya zama to kamar shugaban kasa kamar da ya ce sai ya kai majalisa ita ko majalisa sai ta tsaya ta duba ta ga yiwuwar cewa shin karawa ya kamata a yi ko kuma ragewa ya kamata a yi daga abin da bukata ta kasance ko kuma za a tsaya akan talatin din sadiq abba abubakar kenan wani ma'aikaci a najeriya tattauna da ne da shi dangane da matsayin da kungiyar kwadugo ta cimma da gwamnatin tarayyar najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya fashe idan na faso ta to a gaida umar faru kafin mu karkare ga takaitattun labarai shugaban amurka donald trump ya tilasta wa babban attorney general ya aji aiki a jiya laraba wani mataki da 'yan jam'iyyar democrat suka ce zai iya yin sanadin kawo ƙarshen bincike da mai bincike na musamman yake yi sanarwar murabus da jeff sessions yana kunshe ne a cikin wata wasikar da ya baiwa shugaba trump yana mai cewa ya ajiye aiki kamar yadda shugaban kasar ya nema wanda hakan ke nufi an tilasta masa ne ya ajiye aiki wanda ya ki ajiyewa a baya duk da cewar ya yi tsayin daka da wulakanci da cin mutunci da shugaban kasar yake masa saboda yaƙi wanke hannu a cikin binciken batun rasha kasar pakistan ta saki 'yar kristan nan asiya bibi daga gidan yari da ke multan bayan kotun kasar ta wanke ta daga zargin aikata laifin sabon allah wato jama'ai na pakistan sun ce ta bar gidan yari ne a jiya laraba kuma an dauke ta da jirgin sama zuwa wani wuri da ba a bayyana ba jama'an sun ce an ki bayyana inda take ne saboda barazanar da ake yi wa rayuwarta wani jami'in cocin presby a kamaru ya ce an saki dalibai 79 da aka sace su daga makarantarsu da ma wani shugaban makarantar. To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji su musamman baba kuma makeri da ya karanto labarai da kuma malam siri da haɗa shiri da ba da umarni sai kuma injiniya mu na yau beryl alheri ke muku fata alheri sai kuma da hasi idan allah ubangiji ya nuna mana. Afrique. Le monde aujourd'hui.